yace dai ni ban ma hango a ce honorable aminu sani jaji ba zai samu tiket na takarar gwamna ba a jam'iyyar apc domin kuwa dalilai masu yawa ni ban hango ma a ce jaji ba zai samu takara ba insha allahu ta'ala dai ba tsohon gwamna ba ne kai cikin matasa da dattawa waɗanda al'umma suke fatan alkhairi na su zama gwamna a jihar zamfara babu wanda ya honorable aminu sani cancanta babu wanda ya honorable amin Sani Jaji cancanta babu wanda ya hishi kyautata ma al'umma babu wanda ya hishi kawo alhairi ga al'umma da kuma ita jihar kanta babu wanda ya hishi quality na sauraren al'umma babu wanda ya hishi natsuwa babu wanda ya hishi capacity ita lokal government goma sha hudu babu inda mutanen jaji babu su waɗanda aka wahi mutane masu aƙida masu gaskiya masu amana abinda muke fata kafin yanzu lokacin kafin eh, mai daraja tsohon gwamna ya zo ai yana da kudurin takarar kujerar gwamna 2023 amma tun da mai daraja tsohon gwamna matawalleci zai dawo apc honorable aminu sani jaji ce magana takarata domin jam'iyyata ita a gaba nasarar jam'iyyata ita a gaba magana takarata 2023 na jayi ta mai daraja gwamna na ban maka ina maka fatan ka gama lafiya aminu sani jaji ya ci runwate ya ci wat ne ya kawo local government ita ga duk zaben da apc ta shiga na 2023 kuma ya yi nasara to wanda duk an ya kawo ɗanga abubuwa ya kaka tunanin a ce a jihe shi da kalmar antipati apc dole ne apc ma jihar zamfara in particular tana bukatar addu'o'i domin samun haɗin kan 'yan jam'iyya tun daga manyan mu zuwa ƙanana a masu kallon mu barkan mu da haka da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci inda a wannan rana muna tare da wasu matasa da sun fito a cikin wata kungiyar siyasa kuma karkashin jagorancin dan siyasa a jihar zamfara duk da an cewa ka baki ta ita daɗi amma a bangare na na dama akwai zai gabata mu da sunansa haka a bangare na na hagu shi ma zai gabata mu da sunansa sai dai a bayan fage muna tare da shi sakataren wannan kungiya wato kwamara yusuf ciroma sai kuma honorable jamilu a eji sai kuma a sadiq sahabi kaura da kuma bashar abdullahi raul da farko za mu so ka fara gabatar da cikakken sunanka sai kuma kai na bangare na hagu rahman ar rahim sunana abdullahi ahmad tijjani wanda ni ne nake jagoranta wannan tawaga ta matasa na honorable aminu sani jaji wacce muka sawa suna jaji concerned loyalist a to me ya jawo hankalinku kun ka kirkire ta wannan kungiya kuma menene manufofanta so alhamdulillahi lillahi da farko muna yi Allah godiya bisa kowace ni'ima da ya yi mana a mara adadi a matsayinmu na matasa wanda mun duba mun tabbatar da cewa matsayinmu na matasa lokaci ne wanda ya kamata a ce mun haɗa kanmu a cikin tafiya honorable aminu sani jaji duba da irin alhairan da yake ta zubawa a cikin jihar zamfara ga baki daya wanda kuma yadda al'umma suke ta kiraye-kiraye suke son ya ga ya fito kujerar gwamna to da mu matasa ne za a iya samun nasara a ga wannan bukata ta biya insha Allah ta'ala wannan shine dalilin asasata mu haɗu mu ɗinke mu kuma ba da tamu gudun mu duk da ake so domin ganin bukatar shi ta biya insha Allah a kafin mu shiga cikin tattaunawa mu gadan gadan za mu so a matsayin ka na jagora mu san a wani ne shi honorable aminu sanin jaji to alhamdulillahi a ina tunanin honorable aminu sani jaji ba sabu bane kuma ba bako bane ga al'ummar jihar zamfara da kuma najeriya ga baki daya musamman a bangaren siyasa siyasan ma a ƙarƙashin jam'iyyar apc so alhamdulillahi a halin yanzu honorable aminu sani jaji shine wakilin a al'ummar kaura na moda da birnin magaji a matakin tarayya a wannan majalisa ta goma kuma dan takarar kujerar speaker haka kuma shine a mu a majalisa ta takwas wanda shine shugaban kwamiti na na tsaro da asiri na ƙasa wanda ya gabata na takwas kenan 2019 kuma shine dan yana daga cikin dan takarar mu na kujerar gwamnan jihar Zamfara kuma alhamdulillahi honorable Aminu Sani Jaji kowa ya san shi a matsayin mutum jajirtacce a matsayin mutum mai amana a matsayin mutum mai riko da gaskiya da kuma addini da kuma hidimtawa addini tare da kokarin bawa matasa dukkan gudunmuwar da ya kamata wajen gina su ta bangaren sha'anin samun musu ayyukan yi da kuma abubuwa na taimako daban-daban haka kuma wajen ba da gudunmuwa ga sha'anin karatu na matasa sha'anin kasuwanci ga al'umma da sauransu dai wannan kusan babu wanda zai iya musu duk jihar zamfara da ma najeriya ga baki akan waɗannan a maganganu ko kuma wannan shaida da aka bada akan honorable aminu sani jaji a kafin mu dawo gari ka za mu koma ga shi na hannun dama na wato honorable bill ya kamata a ƙauren namuda a honorable a shi honorable aminu sani jaji kamar yadda shi chairman ya faɗa cewa ya daɗe yana siyasa kuma ya rika a madafun iko mabambanta za mu so san shi honorable aminu sanin jaji shin wacce irin gudunmuwa ya bayar ko yake bayarwa a siyasar jihar zamfara da kuma ta kasa baki daya malik na ji daɗin wannan tambaya da kai ta cewa wace irin gudunmuwa ce honorable aminu sani jaji bayat to ala hakika dai gudunmuwa da honorable bayat bayyana suke ba buye suke ba wanda kowa ya san kokarin da ya yi lokacin da mai girma gwamna eh, gwamna bello matawalli ya shigo jam'iyyar apc tun ana kyamata tsohon gwamna tsohon gwamna sorry sorry tsohon gwamna tun ana kyama da shigowa yan jam'iyya sun ce sun kahe sun ja raga sun ce ba za su so wani ya shigo ba saboda sun shirya macen zaɓe na 2023 amma honorable aminu sanin jaji matsayi ne jajirtacce halittaccen ɗan jam'iyya wanda ka son ci gaban jam'iyya ya ga cewa ya dace ya shiga cikin sahun gaba wajen Mubai'a da gona da kuma supporting in shigo gwamnati cikin jam'iyyar ku saboda karuwa ce ba a karama ba a gona ya ma ya yi sha'awar shigowa cikin jam'iyyar to ya ba da gudunmuwa ta ya turo duk jama'a ta sun zo sun yi baya a wajen gona kuma lokacin da an ka an shi gwamna shine mutum na farko da ya tashi ya ce ya ba esko na fati ga baki ɗai motoci domin sauwaka masu zurga-zurga shugabannin fati shugabannin fati domin sauwaka masu zurga-zurgar al'amuran jam'iyya wannan ba karamar gudunmawa ba ce sannan duk wani abin da an kai na kamfen da shi an kai 100% ya ba da support ne 100% wajen gudanar da harkar kamfen na eh, ganin nasarar apc tun daga matakin tarayya matakin ƙasa shugaban ƙasa da 'yan majalisunmu da sanatoci sannan har zuwa ɗan majalisar jiha honorable aminu sani jaji cikin gudunmuwar da ya ƙara bayawa ita ce shi kaɗai ne tilo wanda ya ba kujera guda da mun ka samu matsala da ita a local government ita tun daga matakin ward local government har zuwa state level ba kujera guda da pdp ta ci a wannan yankin nashi gaskiya ne wannan yana tunanin gudunmawa ce wadda yadda kamar yadda ne bayani cewa ba boyayya ba ce abinci wadda kowa ya san da ita ah. tunatarwa a ah, mini ne fataku akan honorable aminu sanin jaji a zaɓe mai zuwa a shekara ta 2027 to alhamdulillahi fatanmu a matsayinmu na matasa da kuma sauran al'ummar jihar zamfara kamar yadda muka sani tun kafin yanzu shine allah ya ba shi dama ya zama gwamna a jihar zamfara kuma musamman a ƙarƙashin jam'iyyar apc insha allahu ta'ala a kakar zaɓe mai zuwa na 2027 insha allahu a bari in koma wurin bila ya kamata mm. bila ya kamata kusan tun bayan bayyana ko in ce bayyana sakamakon zaɓe na shekara ta 2023 an ta bayyana mai gidanku a matsayin wanda ya yi ma a jam'iyyar apc ta jihar zamfara bita da kulli ta hanyar yin antifati wanda bayan an ta waɗannan rigingimu sai daga baya kuma an haga cewa a wannan mai gida naku yakan ƙoƙari ko in ce 'ya'yan wasu gidaje na siyasa apc sukan bar gidajen zuwa wannan gida naku. a mi hakan ke nufi wannan tambaya kamar yadda na yi bayani daga baya na cewa mutum ne yin honorable aminu sanin jaji ya ci runhwatai ya ci waɗi ne ya kawo local government ita ga duk zaben da apc ta shiga na 2023 kuma ya yi nasara to wanda duk an ya kawo ɗanga abubuwa ya kaka tunanin a ce a jihe shi da kalmar antipati mutane su yadda ba ka antipati in da antipati dai ni ga sani na ga tau sanin da nin kalma antipati kamar wanda bai son jam'iyya ku yana cikin jam'iyya amma bai son nasararta to wanga shi nasara ya kawo ma jam'iyyar ga to kuma an ka ce ya yi antipati to wanda duk an da yan mahaɗi bai da hankali shi majiyi yana da hankali to wannan abin shiryayya abin ne shiryayya al'amari ne an yi shi ne saboda a ɓata mai suna can sama wanda ba su yi nasara ba tun da har yanzu duk mutanen da an ka saba gani ne tare da su suna mu'amala ba su jayi ba sun <coughs> yana nan tare da su kuma sun san abin da ya faru kuma ga wannan kawai ya isa mutane su gano cewa inda antifati ya yi da yanzu ba abin da za a yi da shi sama ko nan jiha ma wani ya sha'awa ta hiyata dan apc ya baro wani gida ya dawo gida ne inda antipati ya yi mutane ba za su yahi mai ba ba za su yadda su matso kusa gare shi ba tun da ya kai su da hasara mutum ne wanda bai ko bukata jayya kamar yadda na yi bayani na gaya maka ni ce mutum ne na farko lokacin da mutum ya dawo cikin apc ya yi baya saboda bai son jayayya shi ba ya hito ba ne ya ce dole sai shi a'a shi nasarar jam'iyya ma kawai ya kasu a kamar yadda ka faɗa cewa 'yan wasu gidaje na barin gidajen suna koma gidan siyasa ta yi mm. ne sirrin haka sirrin haka saboda yana da mu'amala kyakkyawan mu'amala ga mutane honorable aminu sani jaji kowa na shi abin da yasa wasu makalmai kallon yana antipati saboda hatta da 'yan jam'iyya adawa suna sha'awa da tahiyati saboda mutum ne wanda yake da yana da unhani ba wai ga jihar damfara ba ga arewa ga baki ɗai to wannan abin da ya kafa wannan shauƙin ne da mutane suka yi mai suna bukata suna matsuwa kusa gare shi yasa wasu abin ka ba su tsoron cewa wai koma dai antipati ya kai A bari mu koma wajen shugaba ka faɗa cewa ba ku da fata da guri wanda ya wuce ya zama gwamnan jihar zamfara a shekara 2027 a kusan a jam'iyyar apc duk da yanzu lokacin ma siyasa bai ma karatu wadanta na yanzu amma dai ana ganin shekara ta 2027 shekara ce idan allah kai mu wadda kusan za a samu a 'yan takarkari na gwamna a jam'iyyar apc wanda kuma dole kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya sharanta mutum guda ne za a tsayar idan har ta kai cewa ba a tsayar da mai gidan ku takarar gwamna a jam'iyyar apc ba hakan na nuna cewa kila sunsune sunsune da ke a wasu jam'iyyu na wasu 'yan wasu jam'iyyu ma sukan dan ji daɗi nai zai ba jam'iyyar ne to malam malik ita wannan tambaya ta a takaice dai ni ban ma hango a ce honorable aminu sani jaji ba zai samu tiket na takarar gwamna ba a jam'iyyar apc domin kuwa dalilai masu yawa ni ban hangu ma a ce jaji ba zai samu takara ba insha Allah ta'ala daga ƙarshe malam bila ya kamata kafin nan na yi tunanin ka tambaye ni dalili biyar <laughs> yawwa so dalili na farko shine in ka auna ka kalli dukkanin 'ya'yan jam'iyyar apc na jihar zamfara in dai ba tsohon gwamna ba ne kai cikin matasa da dattawa waɗanda al'umma suke ma fatan alkhairi na su zama gwamna a jihar zamfara babu wanda ya honorable aminu sani cancanta babu wanda ya honorable Aminu Sani Jaji cancanta babu wanda ya hishi kyautata mu al'umma babu wanda ya hishi kawo alhairi ga al'umma da kuma ita jihar kanta babu wanda ya hishi quality na sauraren al'umma babu wanda ya hishi natsuwa babu wanda ya hishi capacity ita local government goma sha hudu babu inda mutanen jaji babu su waɗanda aka wahi mutane masu aƙida masu gaskiya masu amana to yanzu ita jam'iyyar apc in haƙaddar allah sa ta ɗauki takara ta ba wani misali wanda ba honorable aminu sani jaji ba to kai kana tunanin ita jam'iyyar tana tunanin a yi nasara duba da ɗimbin al'umma da magoya bayan da yake da su lungu da saƙo tun daga mazaɓa har ƙaramar hukuma domin in kai la'akari da tsawon lokacin da honorable aminu sani jaji ya daɗe yana hidimta wa al'ummar jihar zamfara hakan ɗaya ya isa ya zama dalili da zai sa ita kanta jam'iyyar ta ji cewa in ba shi tabba tiket na takarar gwamna 2020 saboda to ba ta da natsuwa da kowa to ba ganin cewa harka ta siyasa abu ne wanda Ah, da wancan honorable wane da yaren wane a haɗu a haɗa domin a ga mutum ya ci nasara to maganganun ka suna cewa to idan ba a kaddamar da ba a tsayar da shi ba kenan akwai wani abu da zai yi karkashin kasa babu to zai mara abinda muke fata kafin yanzu lokacin kafin ah, mai daraja tsohon gwamna ya zo ai yana da kudurin takarar kujerar gwamna 2023 amma tun da mai daraja tsohon gwamna matawalle zai dawo apc honorable aminu sani jaji ce magana takara ta domin jam'iyya ta ita a gaba nasarar jam'iyya ta ita a gaba magana takara ta 2023 na jaye ta mai daraja gwamna na ban maka ina maka fatan ka gama lafiya sannan babu abin da za a zo da shi a matakin sulhu wanda Jaji ba zai karbe shi ba babu shi domin mun sha gani mu da muke 'yan cikin gidan mu da muke ran shi tun yanzu duk abin da za a ce za a zauna a yi sulhu musamman idan za a yi adalci to honorable aminu sani jaji shirye yake ya karbe shi bai da jaya bai bai da domin honorable aminu sani jaji baya ɗaukar cewa sai ya zama kaza zai samu kaza ko sai ya zama kaza zai iya yi ma al'umma shi kaza wannan tsari ne na ubangiji kuma duk wanda ya kusanci honorable aminu sani jaji zai tabbatar mutum ne mai tauhidi mai kai mai mai fawwalawa Allah subhanahu wataala al'amuran shi yana da wannan sosai matuƙa tunda na buɗe shirin da kaya barin rufe da honorable biliya ya kamata kaura a honorable kun ɗauko siyasar jajiya kusan ko shekara farko ba a yi da mulki da zaben sabon gwamnati ba menene fatan ku gare shi da kuma ita jam'iyyar apc ta jihar zamfara da kuma ita kasa baki ɗaya ma ina ma jam'iyya ta fata alheri bisa apc dole ne apc ma jihar zamfara in particular tana buƙatar addu'o'i domin samun haɗin kan 'yan jam'iyya tun daga manyan har zuwa ƙanana saboda rashin haɗin kanmu shi ka kawo mana rashin nasara ina ma apc tun daga sama har ƙasa fatan alheri da kuma nasara ina ma honorable aminu sanin jaji fatan alheri da nasara da kuma samun cikakkiyar nasara a lokacin da za a tsaye da ɗan takarar gonan jihar zamfara mu ba mun ɗauko wannan tafiya ba ne saboda mu dagula ma wannan gwamnati mai ci yanzu lissahi mu muna mu 'yan cikakken 'yan jihar zamfara ne kuma mai masu mata fata alheri muna ma wannan gwamnati fata alheri allah ka ba shi sa'at sauke nauyin da a saman kai dai da alƙawalukan Allah ba shi ikon cika alƙawalukan da ya ɗauka lokacin kabin abin da yasa abin da ya ja ra'ayinmu har muka ɗauko tafiyar sani jaji tun yanzu ba wai mun ɗauko ta bane don a yi ta siyasa a'a mun ɗauko ta ne saboda yaɗa manohoyi ne na alheri ga jama'a su san abin da tunatarwa ma ce don kusan kowa ya sa alburka ne ba ɓoye suke ba kama tun daga ba da aiki ga matasa scholarship tun da tsohon gona ahmad sani rima bakura ya ba kujerar mulki mai bi mai mamu da ya hau ba a ƙara magana scholarship ba jihar damfara har bisa ga yau in ba lokacin aminu sani jajewa ba shi ne ya ɗauko na initiative 2023 in 2022 2023 ya yi ƙoƙarin ba da scholarship ga student tun daga 2020 ma tun daga 2020 mm. ya yi kokarin ba da scholarship ga student duba da yanayin da ake ciki na duba da yanayin da ake ciki na na hardship na rayuwa da abin nan da student ke facing sannan uh, honorable aminu sani jaji haja ce mai saukin talla idan dai nasara apc take so cikin sauki to tiket din nan gada ya wuce aminu sani jaji ba shi shi kawai an yi 80% ne na nasara ba shi tiket in ba a ba shi ba ni na imani yadda nisan shi nisan mu'amala ta mutum ne wanda bai da son kai zai duk wanda an ka ba zai mara mai baya ɗari bisa ɗari kuma zai shiga cikin hulɗa kamar shi ne a ɗan takarar sannan daga ƙarshe akwai wani abu guda quality guda da adda aminu sani jaji wanda ban tunanin ban ce shi kadai adda shi ba amma dai ni ga nausani babu wanda adda wannan quality cikin apc a yanzu in ba shi ba menene wannan quality quality shine nagarta menene nagarta ta shi. ban da nagarta kawai mutum ne wanda ai unifier shi kadai ne wanda in an ka bashi ticket in gauna to zai jawo kowa nashi ne duk wanda in ba za a aje mutum wai wanga gida nake bari a'a daga wanga gida ku kawo mutum bai ai hulɗa da ku wanga gida a'a kowa nashi ne shi APC kawai in dai APC ka kai nashi ne kuma ba za a samu irin wannan matsalolin da an ka samu 2023 a'a ai ni wanga gida nake bani zuwa kamfe in wani a'a zai jawo zai yi co kowa to wannan ita wannan ba karamin quality ba ne abin da ake bukata ne a apc ga yanzu saboda muddin ba haɗin kai kamar yadda ka sani ba mu taɓa shiga zaɓe ba apc tunda take tunda an ka ƙirƙire ta a jihar zamfara ba ta taɓa shiga zaɓe ba ta da gona ba in ba wanga karu ba a ah, masu kallon mu da haka muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa a wanda alhamdulillah kamar da kun jare mun tattauna da shugabanni na kungiyar jaji consign eh, loyalist waɗanda baya ga waɗannan mutane guda biyu ma'ana shugaba abdullahi ahmad tijjani wanda shine shugaban wannan tafiya sai kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan tafiya shine bilyaminu ya kamata ƙaura a bayan fage ko a bayan kyamara akwai honorable yusuf ciroma wanda shine sakatare na ita wannan kungiya haka zalika akwai honorable jamilu eji wanda yana daga cikin jagororin wannan kungiya da kuma asadik sahabi kaura waɗanda su suna cikin jagororinta sai kuma sani ko sanusa sanusi lawali sarki wanda yana ɗaya daga cikin shima. a jagorar wannan kungiya da kuma bashar abdullahi raul da haka ma haka karshe wannan tattaunawa a sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu ga mai mai biredi ga mai biredi ruwa nishaɗi sai mai da TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.